Allah ta'ala akwai ɗan tsokaci kafin mu ci gaba abu na farko ina zaune ina ji malam yana bayani Sheikh Hassan Al-Misri yana yin bayani dangane da abin da muka tashi da shi na rashin daɗi a duk lokacin da aka samu ɓarna aka samu maɓarnata to muna maraba da duk wani ɓangare da zai tunkari wannan ɓarna da gyara domin idan ba a samun masu gyara cikin al'umma to al'umma tana kai kanta ga halaka idan muka ci gaba da saɓon Allah da yin yadda muka ga dama abin da zai faru da mu shine irin wannan bala'in da muke ciki yanzu Allah zai jarabce mu da bala'i irin wanda muke zato da wanda ba mu tsammani don haka amfanin al'umma a samu malamai cikinta su ce kai a daina luwaɗi a daina shan giya a daina zina a daina kaza a daina kaza a daina kaza wannan shi ne amfanin malamai ko da ba su gaya ma dalilin ba to bare kuma malamai suna yi mana bayanin dalili to daga cikin jihohin da Allah ya yi wa gamdakatar akwai jihar Kano Allah ya musu taimako da babban malami na duniya Sheikh Aminu Daurawa hafizahullah wannan malami da yake jagoranta hukumar hisba hisba ma'ana shine jama'a ko kungiya wasu mutanen da suke lura da barna da ake yi wadda tana iya fusata ubangiji su ga yadda za su dakatar da ita kuma duk wanda suka hana banna soyayya ta sa suka hana shi ba kiyayya bace kauna ce ta sa to wannan dan tsakanin an ta samun ta takurza har dai daga ƙarshe mai girma gwamna ya fito yayi wani jawabi cewa hukumar hisba suna kama mutane su jefa su mota su yi musu kaza su yi musu kaza to mun san yadda tsarin demokradiya yake a matsayin gwamna na ɗan demokradiya to shi kullum ya zai kare haƙƙin demokradiya shine gabansa kuma wannan ba abin mamaki bane daga gwamna in ya kare demokradiya domin ɗanta ne kuma yana kare gidansu ne kuma matsayin da ya hau to ta hanyar demokradiya ya samu dan haka shi ma zamu bashi uziri uzuri a matsayin shi na ɗa da yake kare gidansu Eh, ya kare demokradiyya ne shi kuma malam bai ji daɗin yadda aka yi ba sai kawai muka ji malam cewa ya aje wannan aiki na hizba babu ko shakka ni ina daga cikin wanda nake ganin rashin daidai na yin gaggawan cewa an aje mukamin idan kana aikin addini dole sai an bata maka rai sai an samu wani ya ce abin nan da kake ba haka bane sai wani ya zage ka yanzu da yawa idan na yi magana a mimbarin nan wani lokaci in ina da dama sai in saurari masu comment wani ya ɗirka zagi irin na maguzawa kaga wannan inda zai gani yana iya kawo bugu saboda na saba mai ra'ayinsa wannan mutumin da ya zagi gobe kuma in ya ga wata magana da ta yi masa daɗi sai ya fito ya ma watsa ta duniya kuma yana yabawa muna gane wannan ai shi ɗan adam kullum so yake kabi ra'ayinsa so don haka cewa an saba wa malam ya aje aikin Allah to da malam muna cikin wanda ya shawarta da ba haka zai yi ba ba mu so a ce ya aje aikin nan ba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya daidaita wannan lamari Sheikh Aminu Daurawa muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi haƙuri Allah ta'ala muke roƙo da ya ba shi haƙuri Allah muke roƙo wato ya sanya ya zuciyarsa shi kuma mai girma gwamna shawara da zamu shi, da kiran da muke yi ga mai girma gwamna ya sani cewa duk gwamnatin da ba ta tare da malaman addini ba ta samun taimakon Allah duk gwamnatin da ba malaman addini a tare da ita wurin ba ta shawara ba ta samun taimakon Allah dalili kuwa ta bar waɗanda ya kamata ta riƙe su don ta samu nasara don haka muna kira ga mai girma gwamna ya ainihin nemi mashawartansa a nemo irin wannan bijimin malami kar a bari a yi asararsa a nemo shi a tattauna a daidaita wannan al'amari muna kirga wannan kururuwar shedanci saboda aikin da yake yi wato shedan baya so don haka shaidan ya sanya kururuwa wajen ganin malamin dole sai ya bar wannan aiki to muna roƙon Allah ya daidaita wannan al'amari sannan abu na biyu da nake so mutane su gane da yawa ina magana a wannan mimbari ita fa siyasar demokradiyya sun yi hannun riga da musulunci siyasar demokradiyya sun yi hannun riga da me da musulunci musulunci daban demokradiyya daban lokacin da aka ce za a yi shari'a a zamfara ina daga cikin wanda na ce a'a ba shari'a za a yi ba wani ya ce mun ba kafiri ya za ka ce ba shari'a za ba na ce ai ba a shari'ar musulunci ƙarƙashin wani littafi wato shi Alƙur'ani ya fi ƙarfin ya zauna ƙarƙashin wani littafi wai shi constitution ƙur'ani ya fi ƙarfin haka ne domin shi constitution 1960 aka yi shi ko 19 nawa ne da aka ba mu yanci shi kuma ƙur'ani shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da kusan hamsin da wani abu Allah ya fara saukar da shi shi Alƙur'ani. sannan shi constitution su saddauna da tafawo balewa da su zik namdi Zukuye, da ire-iren su aka tattara aka ba su constitution shi kuma wancan annabi muhammadu aka ba alkur'ani akwai haɗi ana ganewa ai babu haɗi wannan daban wannan daban wannan daga sarauniya wannan kuma daga Allah akwai haɗi kaga babu shi kuma alkur'ani ko da a taura kake karantawa ko injila ko zabura to dai baka burge Allah ba Allah ya fi son ka karanta Qur'ani dan ya baka littafin da ya fi attaura ya fi Injila ya fi Zabura fi kowane littafi shine Al-Qur'ani wa muhaiminan alaihi Allah ya ce duk abin da yake cikin su Qur'ani ya ya tattare shi ya kunso shi don haka na ce ba za a iya yin shari'a musulunci karkashin shi ba dalili shine dan sanda na federal government ne soja na federal government ne don haka kai a matsayinka na gwamna idan ka ce ayi kaza daga sama aka ba shugaban 'yan sanda cewa ka janye 'yan sandanka ko ka janye sojojinka umarninka zai saurara ko na sama kenan kai kuma ka zama fanko kenan ba abin da za ka yi da haka muka ce shari'ar kuskure ce ba haka ya kamata a yi ba kamata ya ce al'amru bil ma'ruf wanda nahyi anil munkar wata kungiya ce ta hana banna to su kansu turawan ba za su sa ido sosai ba hana banna ai kowa yana da discipline war against indiscipline ba an taba yi ba to ai shari'a kenan kawai sunan ne ya saba wo against indiscipline yaƙi da rashin me da rashin da'a komi yaƙi dan zambari ai sai a zo da hikima amma da ka faɗi kalmar shari'a yanzu da zamu mu ce ai shari'a a unguwan nan kafin wani ya faɗa da mu kirista za su fara faɗa da mu saboda sun jahilci me ba su san me shari'a ba idan aka ce shari'a ba su san menene shari'a ba Allah ta'ala ya gyara zuciyarmu abu na gaba mu sani cewa kullum wato zanga-zanga da ake cewa a fito a yi zanga-zanga saƙon da zan bamu a dunkule ba a taɓa samun ƙasa da ta zauna lafiya ba ta hanyar zanga-zanga ba a taɓa samun ƙasar da ta ci gaba ba ta hanyar zanga-zanga bi ma'ana zanga-zanga babu alkhairi a musulunci zanga-zanga haramun ne da kuma tawaye ga shugaba wannan haramun ne a musulunci a demokradiyya suke ganin ba laifi bane rukuni ne ma ayi amma mu a matsayinmu na musulmi muna kira ga al'ummar mu kasu fito zanga zanga idan aka fito zanga zanga barnar da za ta afku tafi wanda ake ciki muna gane wannan ai wannan ba gwamnati ake wa aiki ba a'a muna faɗar shari'ar musuluncin haka take mu a matsayin mu na musulmi ba mu goyen bayan mutane su yi zanga zanga domin yunwa ba mu goyen bayan mutane su yi zanga zanga domin talauci ba mu goyon bayan a yi fito na fito da gwamnati in dai al'umma za ta saurare mu wannan ita ce shawararmu kuma shine matsayinmu Allah ya bada iko a kiyaye sannan abu na ƙarshe muna kira kada a siyasantar da halin da ake ciki wannan gwamnati ta yanzu ba a taɓa samun gwamnatin da ake shan baƙar wahala kamar wannan ba tun da ake demokradiyya ba a taɓa yin da ake shan wahala kamar wannan ba to kada waɗanda suke opposition ‘yan menene ‘yan hamayya su yi amfani da wannan dama suna cewa a yi juyin mulki ko su yi amfani da wannan dama suna cewa a yi zanga-zanga a'a tun da aka yi zaɓe aka ka da kai a akwati ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara don ƙasarka ta zauna mai lafiya an fahimci matsalar yanzu an riga an yi zaɓe idan ni ne nake takara an ka da ni idan ni ɗan ƙasa na gari ne an ka da ni sai in goya baya kamar yadda wani shugaban ƙasa ya taɓa yi wani goodluck an yi shi ko wallahi wannan abin da ya yi ya taimaka da ya ce ya yadda an kada shi magoya bayansa ba su so haka ba amma da ya haka ya taimaka wa ƙasar wajen zama lafiya jama'a muna gane wannan ya taimaka don haka waɗanda aka kada su zaɓe don girman Allah ku yi haƙuri kar ku siyasantar da wannan yunwa da ake ciki da wannan talauci da ake ciki ku mai da shi a matsayin shi ne abin da za ku riƙe kuna kira ga juyin mulki ko ko kuna kira ga al'umma ta fito ta zanga-zanga ƙasa ta shiga hali mai muni fiye da halin da ainihin take a ciki to muna roƙon Allah ta'ala ya gyara zuciyarmu godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajinsa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu Allah muke roƙo ya tsare mu daga ainihin ayyukan ayyukanmu babu ko shakka wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba za ka taɓa samun wanda zai batar da shi ba wanda ko Allah ta'ala ya ɓatar da shi Ba ka taɓa samun ainihin wanda zai shirye da shi to ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah lalle annabi Muhammad bawa ne na Allah kuma jakada ne na Allah Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan wannan ya ku ƴan uwa masu daraja mu sani cewa abinda ake kira ainihin zalunci <clears throat> wato a ce zalunci shi ne ɗora wani al'amari ba akan bagiransa ba a ɗauko wani mutum da bai dace ba a bashi mukami misali a ɗauko wanda bai iya gwamnan banki ba a bashi gwamnan banki dala te ta sama wannan shine zalunci a wayi gari al'umma tana kuka tana ƙyarto shi kuma yana gidansa yana jin daɗi wannan ba daidai bane da wannan muke kira ga gwamnati ta duba naɗe ɗan da ta yi na ministoci musamman ɓangaren tattalin arziki muna kira ga gwamnati ta duba ta gyare-gyare akan naɗa ɗan da aka yi musamman wanda yake da alaƙa da tattalin arziki domin tattalin arziki ya shiga mafi mawuyacin hali kuma idan al'amari ya ci gaba da haka iyakacinmu wannan mimbari mu ba mutane haƙuri amma fa in an ƙure su da mu da ku suna iya haɗawa su yi maganinmu ko ba haka ba ne idan an ƙure jama'a mu ma masu faɗan za a kai inda ba mu iya faɗi wallahi eh ba ma za ka gan mu ba shi da abin da muke ga gwamnati idan ka yi kuskure a wajen naɗa na ɗanka ka sake dubawa ka ga wani abin da na bashi ya kasa riƙewa sai ka canja shi ka kawo wanda zai riƙe amma dai ana shan wahala ana jin jiki Allah ya kawo mana sauƙi jama'a mu sani cewa shi azzalumi kullum wato yakan hau dokin gafala ne sai a wayi gari ya kai kansa ga halaka ne yayi wa haƙoƙin mutane ta'addanci wato bi ma'ana ya ainihin karɓe haƙƙin kowa ya tara wa kansa azzalumi mutumin da yake azzalumi yana mantawa da radda za a tsayi da shi gaban Allah tabaraka wa ta'ala yana mantawa da wannan rana domin ƙarshen zalunci abu ne wanda yake na nadama da kuma ainihin asara kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi ranar da azzalumi zai ciji yatsa ya ƙulu ya laitani takhastu ma'ar rasuli sabila Azalumi zai koma gefe yana cewa ina ma da a ce na bi irin hanyar annabi Muhammad wanda babu zalunci cikinta babu danniya ciki babu son kai mutumin da ya zalunci a duniya ya mallaki gidaje a Dubai ya mallaki wasu a Ingila ya kwashe kuɗin al'umma ya sai gidaje a Maitama ya sai wasu a Asokoro ya kafa wa kansa abin da yake so ya kafa wa kansa ya tara wa ‘ya'yansa dukiya a ranar tashin alkiyama za a wayi gari yana cizon yatsa yana cewa ina ma da ban yi haka ba to Allah ya tsare mu da irin wannan don haka muna kira ga gwamnati da 'yan kasuwa da waɗanda suke masu ruwa da tsaki to lallai dai a kiyaye haɗuwa da Allah yau dai mun kasa gane 'yan kasuwa ne suke ta yi mana ƙari mun kasa ganewa wai wane ne yake ta yi mana mummunan ƙari siga yau ta kai dubu ɗari ba goma kusan dubu casa'in ake sai da buhun siga gwangwanin siga ya kai ɗari hudu gwangwani wanda yaro na iya shanye shi gwangwanin suga shinkafa ta yi tsada abinci ya yi tsada shin laifi ne na 'yan kasuwa laifi ne na gwamnati a'a zunubinmu ne abin da ya taru Allah ka ba mu ikon gyarawa waɗanda suke da alhaki Allah ka ba su iko su gyara Allah tabaraka wata'ala ya faɗi cikin hadithul qudusi yana cewa ya ku bayina ku sani lalle na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya zalunci tsakanin ku haramun dan haka kada ku yi zalunci kenan Allah ya hana mu zalunci a cikin wannan tsari na shari'ar musulunci shari'ar musulunci ya zo da ainihin cikakken tsari na doka a wajen ba da haƙƙin kowa babu wani addini muna ƙalubale babu wani addini babu wani littafi babu wani tsari da ya ba mace haƙƙi kamar musulunci duk wanda yake da ja mu ya gayyace mu inda yake so ya gayyace mu ba addinin da ya mutunta diya mace kamar addinin musulunci babu addinin da ya mutunta yaro kamar addinin musulunci ba addinin da ya mutunta dabba kamar addinin musulunci babu addinin da ya mutunta tsofaffi kamar addinin musulunci babu addinin da ya mutunta iyaye kamar addinin musulunci don haka musulunci idan baka san shi ba ka tambayi waɗanda suka san shi su gaya maka bahaushe yana cewa in baka san gari ba ka saurari me ka saurari daka in baka sani ba tambayi a faɗa maka amma musulunci babu wani tsari da ya kai tsarin musulunci tafiya daidai ba da abubuwa a tsarin da ya dace illa dai mafi yawa masu magana akan musuluncin nan to suna magana ne a matsayinsu na waɗanda ba su ainihin san addinin musulunci ba don haka ya ku ƴan uwa mu sani cewa faɗin Allah ta'ala yake cewa ya ku masu imani atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum Allah ya ce ku yi wa Allah ɗa'a kuma ku yi wa manzansa annabi Muhammad ku yi masa ɗa'a sannan ku yi wa shugabanni ɗa'a. duk wanda ya zama shugaba to yanzu ya riga ya zama shugaba wajibi a yi masa biyayya a lokacin da ake campaign zaka soki wanda zaka soka zaka faɗi cewa wane bai dace ba amma daga ran da ya riga ya zama to kuma sai ka rabu da shi kai masa addu'a kai masa fatan alkhairi ana gane wannan tunda yanzu ya riga zama direban motar da kake ciki idan ka mai fata a kife in aka kife a mota ko da kujerar baya kake ina ga ai dai duk magana ɗaya ce ko da yawa aka yi haɗari na kujerar baya mutu na gaba bai mutu ba nawa aka yi don haka kakkai fatan shugaban ka ya kife kai fatan Allah ya sa ya samu nasara kullum muna roƙon Allah ta'ala ya sa shugaban ƙasa ya nasara gwamnoni Allah ya sa su yi nasara Allah ya ba su iko da basira da za su gano matsalolin ƙasar nan su warware wallahi ba ma jin daɗin halin da ake ciki idan muka zo muna faɗa wa talakawa su yi haƙuri sai su ce ka gan su an ba su kuɗi eh, wai an ba su kuɗi kana wajen ranar lahira za ka zo kai bayani cewa an ba mu kuɗi kaga wannan shaci faɗi ne ba daidai ba ne su kuma waɗancan suna ganin cewa zugo talakawa muke ko ina dai ba mu ba mu samu sauƙi waɗannan na zargin mu waɗancan na me su ma suna zargin mu saboda wannan mun faɗa mai abin da bai so ya ji mun ce kada ya tawaye su kuma waɗancan mun faɗa musu cewa kar su yi zalunci kowa bai so a faɗa mai gaskiya kai mabiyi baka son gaskiya kai shugaba baka son gaskiya to yanzu ya za yi da gaskiyar wa zai karɓa a cikin ku wa zai karba shugaba baya son gaskiya mabiya ba sa son gaskiya to ya kuke so mu zauna Allah ya gyara mu. da haka ya ku ƴan uwa tsarin addinin musulunci shine yazo da cikakken tsari ta fuskar siyasa da jagoranci wa dabiri wa tanfiz wajen tsare-tsare da zartawa duk abinda musulunci yazo da shi idan aka bar shi aka ɗauko wani to za a faɗi ƙasa warwas ana ganewa shi ya sa a demokradiya mutane su ne allolin kansu mutum shi ne allan kansa zai zauna ya tsara wa kansa dokar da ta dace iya mutum 200 900 ne ko 100 da nawa ne yan majalisa abin nan da sanat wai mutum 105 su ne za su zauna wani a ciki yana shan giya wani a ciki ya taɓa samun matsala ga sunan dai sai su ce to daga yau an yi doka ba wani sai wanda ce to muna so a sa doka akan auren jinsi sai wannan ce me kake gani sai ce ina ga ai there is nothing wrong with that ai ga ba matsala bane ra'ayinsu ne kawai a ba su dama a kai kai ni ban yadda ba wasu ƴan mutane kawai wai su za su yi dokar da al'umma za ta bi kaga yanzu an mai da Allah gehe guda ko ba haka ba yana shi yasa aka ce the people in democratic systems are their own rulers the people in democratic systems are their own rulers through a regime which they themselves make. Su suka yi kansu tsari, su ne allolin kansu. But in Islam, the people are governed by a system which was revealed by Allah, which they cannot modify or replace whatever the condition may be. Yanzu ba yunwa muke ciki ba, wani ba zai ce a samu wata sura a canja ta ko a samu sauƙi ba, a'a, sai dai ni da kai mu canja. Tsiyar da kake tsulawa ka dena, ni ma tsiyar da nake tsulawa in dena. amma ba mai cewa canja ƙur'ani amma su waɗancan da ƙasa ta rikice sai a ce to yanzu gaskiya mu soke dokar yin president a koma menene prime minister ko an koma bala'in ne sai an dawo na wajen ƙura'ini ga mafitan nan wurin ko da ba za ku bi ba e kuma mun faɗa a koma prime minister ba abin da zai canja wayan za ana cewa ana so a samu tsaro a yi state police ko ba haka a yi 'yan sandan jihohi ku ce dai ku ɗauki 'yan barandan siyasa wanda za ku rika amfani da su kuna cin mulki babu abin da zai canja ba zai canja ko ba ku ne mugayen ku ne za ku canja kun ji matsalar da take ku ne matsala ku ne za ku gyara halinku ku daina sata ku daina cin amana ku daina corruption ku dawo ku bi Allah ku ba kowa haƙƙinsa za a zauna lafiya ina jin mala yana bayani kan abin da ya shafi matsalar fulani kowa yana gani ƙasar nan ana zalunta fulani kai ka san ka ce ba a zalunci fulani a ƙasar nan ba yadda dai ka faɗi yadda dai baka sani ba irin zaluncin da aka yi ta musu a baya kamar abin zai wuce haka yanzu kuma ga abu ya fi ƙarfin kowa don haka muke kira a zo a daidaita da su a yi sulhi a kira su menene ku? idan an ba 'yan Niger Delta amnesty wane ne sunan shi ba ta kumbo a sari ba akwai ɗayan Tamfolo ɓarawon man fetur, Tamfolo tsohon ɓarawon man fetur, kai har yanzu ma wa ma huwa an dalika bi Tamfolo billions of dollar ake bashi, wai shine mai gadin man tunda shine babban ɓarawon sai aka bashi gadin man. To su ma ɓarayin daji su bella turji da su dogo gide a ba su gadin daji a ta biyan su ƙarshen wata. ce kai dogo gida zo kai ma bella turji zo nawa za a biya ku ku kare daji ba mu so mu ji an kama kowa duk wata ga inda za ku zo ku karbi kasan ku shikenan ko ba gaba tun daga barawo can an bashi gadin mai su ma wannan sai a basu me wancan barawo ne waɗannan ma menene duk barayin ne kuma kai satakka ce ta janyo waɗannan barayin kai shugaba satakka ta janyo waɗannan barayin duk mun sani wato mutane ne mu da ba mu san gaskiya tunda ake ba tamfolo kudi ka taba ji wani abu ya sake tasowa tamfolo to tunda an ba shi amnesty an yafe musu nan ma muna roƙon a yafe musu a kira su me matsalar ku mafi yawan yan bindigan nan an san iyayensu ba wasu nesa suke ba a nemo su a ji ta bakinsu. su amma an buge da ƙarya ai wata kabila ce su fulani sun zama yan ta'adda kai ka san ƙarya kake yi fulani ba yan ta'adda ne. duka ba fulatani nawa ne ya shiga wannan ko kaso biyar cikin ɗari bai kai ba wallahi lazim ba zai yi mutum sama da miliyan arba'in fulani a najeriya sun kai miliyan arba'in ka ce 'yan ta'adda ba ne saboda laifin wasu kaɗan wannan ba adalci ciki sannan su ko waɗannan ƙwarorin fulanin da suke daji suna cutar da mutane su sani cewa suna janyo wa uwayensu zagi suna janyo wa addininsu zagi suna janyo wa ƙabilarsu zagi duk abin da aka zagi ƙabilar ku aka zage ku to ɗan kuka ne mai jama uwa ta jifa abin da kuka yi kenan ba ku kyauta ba fulanin daji don haka muke kira gare ku ku ji tsoron Allah ku aje makami ku ɗau sanda ku ci gaba da bin shanu wannan shine gadon ku shine abin da aka san ku da shi kuma da shi iyayenku suka ɗaukaka ku aje duk abin da kuke yi na yaƙe-yaƙe da fitina ku dawo ku rungumi zaman lafiya domin ƙasar ku ta zauna lafiya daji ya zauna lafiya gari ya zauna lafiya ƙasa ta zauna lafiya amma duk abin da ya kai mu ga wannan hali wallahi zalunci ne da san zuciya zalunci ne da me da san zuciya zalunci daga shugabanni da zalunci daga mabiya Allah ka gyara zuciyar mu Allah ka ba mu iko mu gyara kamar yadda na faɗa abubuwa din suna da yawa shugaba idan al'amari ya kai lamari sai a yi masa nasiha don haka muke kira ya zama wajibi ga dattawa a Najeriya ya zama wajibi ga malamai a Najeriya ya zama wajibi ga iyaye a je a zauna da shugaban ƙasa a ba shi shawara ba magana muke ta PDP ba ba ma magana APC ko ABGA ko wata jam'iyya magana ake ta ceton ƙasa yanzu ya za a yi Najeriya ta tsira to a je a zauna da shugaban ƙasa a ba shi shawara ta gaskiya a nuna masa halin da al'umma ke ciki na mummunan talauci da yunwa da matsaloli Allah ya bashi kunnan saurare kuma ya bashi ikon gyarawa daga cikin abubuwa to mu kula babban malamin musulunci wato a Sheikh Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansa yana yin sharhi a cikin wani littafi da ake kira as-siyasatu shar'iyya na Ibn Taymiyya. ga abinda malam yake cewa ina so ku ji wannan gaba da kyau game da shugabanni shugaban ƙasa gwamna ciyaman da duk wani mai mukami Ya yace mahama fasaku duk yadda suka lalace suka zama fasikai fi an fusihim in dai fasikancin a kansu ya kare su ce a juya shari'ar Allah ba duk yadda shugabanni suka lalace wa zalamul khalqa suka ci gaba da zaluntar mutane to abin da yake wajibi tuhum har yanzu dole a musu biyayya dole a saurare su wa adamu munabazatihim kar wani ya fito na fito da shugabanni jama'a muna ji kar wani ya dau makami ka dauka ta ko ka fito kan titi kar wani ya dauko sanda ko bindiga ya fito kan titi yace wannan baya halatta me yasa sai babban malami yake cewa lima ya tarattabu ala munabazatihim saboda abinda zai faru idan aka yi fada da shugabanni aka saba musu abinda zai faru shine at-tamarrudu alaihim wato in aka yi musu taurin kai za a samu almafasidul azima za a samu barnace barnace da yawa za a samu rigingimu mai son ya ga misali ya kalli Syria mai son ya ga misali ya kalli Libya mai son ya ga misali ya kalli Sudan mai son ya ga misali ya kalli kasashen da suka lalace wace riba aka ci da tawaye wace ƙasa ce ta yi tawaye ta ci riba kawo min guda ɗaya in ka santa wallahi jama'a idan muka yi zanga-zanga Najeriya ta ƙone za mu koma kamar Sudan wa yake fatan haka za mu koma kamar Siriya a wayi gari mun je gudun hijira Nijar ko Togo ko Ghana na kusa da Ghana ya tsallake Ghana na kusa da Nijar ya tsallake Nijar wanda ke kusa da Togo shi ma ya tsallaka to gara mu zauna yadda muke zaune lafiya wannan zaluncin nasu za su biya mu a lahira ana ganewa amma wannan magana da malamai ke faɗa mu yi haƙuri na san ba ku jin daɗin ta eh ka san sai mutum ya ce kai limaman nan munafukai ne an ji munafukan mu je haka suke faɗi wai an ce kara ita waye ka gare magana a littafi ilimi ne malamai ke faɗi idan aka yi zai zama rigima shi yasa manzon mu annabi Muhammad yake cewa idan aka samu shugaba a ƙasa to abin da ya zama wajibi ai musu ɗa'a. wa in darabu zuhurana da sun samu bulala sun zane ka yanzu lokacin Imam Ahmad ɗan hambali. wallahi yana iya kwace gwamnati saboda yadda Allah ya ba shi farin jini da jama'a a matsayin shi na malami amma haka ake kawo shi gidan gwamnati ana mai bulalar safa daban ta yamma daban kuma bai taba daga kai ba manyan malamai kai ibnu taymiya Allah ya ji kansa an dauke shi an sa a bursuna da al'amari ya lalace sai aka je aka same shi a bursuna cewa yanzu ga kafirai nan sun kusa cin mu da yaki me ya shawara kamala sai ya ce a caza jama'a a kira su a je a yi jihadi in Allah ya yarda za a yi maganin abu sai aka ce to malam ai ba mu iya wannan sai kai shi aka fito daga bursuna ya je ya tinkari wacce matsala da aka gama da kafiran nan maimakon a ce wa malam an gode sai aka ɗauke shi aka maida gursuna ibnu taymiya amma duk da wanda yake da wannan karfin cikin jama'a bai ga ya dace ya faɗa da gwamnati ba bai yi ba wato ita gwamnati karfin Allah ne ba a faɗa da gwamnati jama'a mun gane magana ba za mu daina gaya muku ba ba a faɗa da gwamnati duk wanda ya zama gwamnati ko da mai unguwa ne a unguwarku ba a so ka zama kai ne kishiye shi kullum kuna rigima ba daidai ba ne don za a samu magoya bayan ka da magoya bayan sa, al'umma ta rabu gida nawa gida biyu jiya na wuce wani abu a nan kubwa last gate can wurin wurin wurin arab jiya na ga wannan mu muna hanyar tafiya wuraren daidai wasu kuma na ta shigowa gari suna zuwa aiki wasu tsirarin matasa ɗauke da katako da sanduna suna wai zanga-zanga na tsadar rayuwa sun tara hanya ana bugun motocin mutane wani zai kwaso mota da gudu bai san abin da ake ba sai ya zo kwafsa ma wani shi ma wani ya kwafsa mashi nan take an yi barnar dukiya mutane hankalinsu ya tashi ana ta gudu wannan fa ba unguwa bace gaba daya wasu 'yan tsiraru ne ina ga unguwa gaba daya ina ga Abuja gaba daya ina ga Najeriya gaba daya don haka jama'a ka ku da zanga zanga ka ku da me da zanga zanga duk wanda ya kira ka a zo a yi zanga zanga makiyinka ne ba alheri cikin zanga-zanga kuma ba abin da za mu samu iyaka da yau ka ce ka cire wannan shugaban ƙasan ko ka kawo wani don Allah ka ɗau limamin ungoku ka kai gobe he ka mai zanga-zanga ka kai liman ka gani. ka gwada ka kai liman ba da iyaka imani annan ba ana ga liman ko ka kai shi ka gani kai da kanka za ka ce liman ya lalace kai da kanka za ka faɗi a yi haƙuri da wannan tun da shi Allah ya zaɓa kuma mulki na wane ne qulillahumma malikal mulki wallahi jama'a muna faɗa muku wannan magana a babin nasiha Allah ya sa kunnanku da zuciyarku yana tare da mu kar wanda ya fito zanga zanga to kaji ‘yan zafin kai su muke so su ji wannan magana daga malamai, ka san wasu akwai zafin kai. Eh, baya halatta ga wani mutum ya zo ya ta bayyana kurakuran shugabanni, ya ta ƙoƙarin a zage su a ta samun matsala, abin da zai faru za a ƙi su za a kyamace su za a yi musu tawaye daga ƙarshe a yi fito na fito to kaji ai kaga abin da yake faruwa da 'yan shi'a ai kuna gani za a zo masallaci a yi sallah lafiya lau lafiya lau 'yan shi'an nan yadda ka san shaidanu ko aljanu ba a sanin sun zo a masallacin nan sai an gama sallah sai ɗaya ya miƙe can Allahu akbar ɗaya ba ya miƙe can Allahu akbar sai ya ɗauki dutse sai ya jefi 'yan sanda shi ko ɗan sanda ya sako harbi wanda bai ji ba bai gani ba a harbe shi jama'a su tarwatse shi abin da ɗan shi'a yake so kullum a yi ta fitina a zubar da jini ya ɗau hoto ya kai iran a bashi kuɗi ɗan shi'a maƙiyin allah mutane su yi sallah lafiya lau amma su koma gida takalman sa a hannu ba shi ke faruwa ba mutane su yi sallar juma'a hankalin su kwance amma su koma gida takalman sa a hannu tunda kake zuwa masallacin ɗariƙa don girman Allah wani masallacin ɗariƙa ka taɓa ganin sun tada fitina inda ka sani don girman Allah tunda kake zuwa masallacin ahalin sunna ina aka taɓa sallah suka tada fitina to shi ɗan shi'a bai da masallaci bai da shago bai da komi abin da yake so ya tada fitina a ƙona masallacinka a ƙona shagonka shi yasa ka gani da Allah ya tashi rama ma al'umma sai ya haɗa su faɗa da sojoji kasa idan mutum fitinan ne sai ya gamu da gamonsa yawa shi da kaji shugabansa na ƙarya wai idan shi ya faɗo ƙasa ya ɗauka ya maida ido ya faɗo ƙasa ka ɗauka ka maida ido ba ke magana wai an harbe shi da harshashi 38 amma bai mutu ba haɓa malam ba harbe ka bane harshashi 38 lahira ka nufa fitina ba ta da alkhairi duk wanda ya tada fitina aka kashe wani bawan Allah ranar lahira jininsa na wuyanka wallahi duk wanda ya tada rigima aka kashe wani wanda bai ji ba bai gani ba a ranar kiyama jininsa na wuyanka Allah ya tsare mu da kashe mutane yawwa Allah ka sa a kashe mu wayanda ka ji suna kira cewa ayi yi juyin mulki ba mutanen kirki bane. ba mutanen kirki bane. ku kuma 'yan siyasa ku kiyaye in ba mulki a hannunku sai surutu a jarida in an ba ku mulki kuma ku ta sata amma juyin mulki ba kyau yawwa Allah ya sa ka ayi ku kuma Allah ya sa ku gyara harinku masu kira ya ji mulki ku kama bakin ku ku daina wasu kuma suna kira cewa gwamnati ta faɗi duk wannan ba alheri ba ne. inda gwamnati ta faɗi ka san irin wanda za ta zo mu gyara zukatanmu mu gyara halayenmu to kaji idan aka ci gaba da rigingimu za a samu gari ya watse a samu hayaniya da barna kamar yadda muke gani dai a wurare da dama shi yasa manzon mu annabi Muhammad ya ce idan an sa shugaba ku saurare shi ku yi masa biyayya a cikin abin da bai saba wa Allah ba ko da abin da ya ce ku yi ba ku so ku yi haƙuri annabi ya ce ko da shugaban ya ƙwace dukiyarka ya maka duka ya ƙwace kuɗinka kuma ya baka kashi annabi ya ce ka yi haƙuri tun da annabi ya ce ka yi haƙuri ba za ka yi ba annabi bai isa da kai ba to ya ce ka yi haƙuri ka shirya za ka yi haƙurin annabi ya ce wa inda rabaka ko da shugaban ya buge ka wa kaza malaka ya kwashe dukiyarka yanzu mu a Najeriya an buge mu ba a buge mu ba amma kudin mu an kwashe ko ba haka ba to yace kaga yanzu saura ɗaya muke saurare kawai a shigo nan da bulala a tsare da yan sanda a ce wani bulala kaza wani bulala kaza ko da an maka haka annabi ka kai hakuri me yasa annabi ka kai hakuri domin zaman lafiya yi me ya dore idan aka yi hakuri zai wuce amma ba daɗi ko to don Allah mu yi haƙuri da manzon Allah ya ce mu yi hakuri. Allah ka ba mu haƙuri kowa ya hana ɗansa fitowa zanga-zanga shi yasa annabi ya ce satakunu ba'adi asaratan bayan na koma ga Allah za ku ga san kai abinda ba ku so mutum zai zo ya kwashe dukiyar ku ya ta zuwa umara wani ya ta zuwa haji wani ma ya ta zuwa turai yana jin daɗi shi da 'ya'yansa. annabi ya ce ku ba su haƙƙinsu, su naku kuma ku roki Allah ya fidda muku mu ji maganar manzon Allah ku ba su haƙƙinsu naku kuma ku nemi Allah ya yi mai ya fidda muku annabi ya faɗi shugabanni sai ya ce khiyaru a'immatikum shugabanninku da Allah ya fi so tuhibbu na tuhibbunahum shugabannin da kuke son su kuna kaunar su na yuhibbunakum su ma suna son ku suna kaunar ku wa alaihim kuna musu addu'a wa salluna alaikum su ma suna muku addu'a ana ganewa to tambaya yanzu don Allah shugaban kasa ana son shi magana ta saboda Allah ba a son shi to ya gyara halin shi kaga ya saba da wannan magana ko shi wa karatu ya zo kan kowa bi yake yanzu a ce ma ana son shi yau da za a ce a ƙara zaɓe faɗuwa zai yi ba a sake zaɓe shi don ba haka ake zato daga wurin shi ba ko ba haka ba yauwa to ka gani annabi ya ce zaɓaɓɓun shugabanninku su ne waɗanda kuke ƙaunarsu suna ƙaunarku ku roƙa musu Allah ku yi musu addu'a su yi muku addu'a yanzu wa yake musu wani addu'a sai dai kawai wanda ya samu amma dai abin ba haka yake tafiya ba daidai yake tafiya ba to kaji gwamnoni ana son su ana musu addu'a a'a sai dai ɗaya ɗaya irin su gwamna zulum gwamna zulum jiya ina ganin wani abin da bawan Allah nan yi. abinci malam iya ganin idanka iya ganin idanka za a rabawa mutane kai malam idan mutum yana yi ba ya ɓoyuwa. koya kake so ka soki gwamna zulum to dai a Najeriya ba ka da irinsa a wurin tausayi mu abin da yake bayyana koyaya kake son suka gwamnan Borno baba gana Umar zulum to ka kawo irin irinsa kafin ka soke shi kana da shi a zahirin abin da ke bayyana shi ke yin abin da wasu suka gaza yi da yadda yake taimakon al'umma sa haka kowa yake a sa da an samu sauki Allah ya saka masa da alkhairi muna roƙon Allah ya taimake shi shi kan wannan zai samu addu'a ya zai samu addu'a ko ba haka ba wanda ba shi ba kuwa ba mu ce komi ba Allah ya sa su gyara shi yasa annabi ya ce mafi sharrin shugabanninku su ne wanda kuke kin su suna kin kuna tsine masu suna tsine maku to Allah ya tsare mu daga irin wannan ƴan uwa abubuwan suna da yawa babu ko shakka amma saboda yanayin lokaci insha Allah za mu tsaya wannan gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu